tunda kin farka kwara nima na kasance a barke ya karasa maganar yana faman limshe idanuwansa akan fuskarta ko za mu je mu yi wanka ne amsa mishi ta yi da to ya roƙo hannunta cikin nasa suka nufi toilet a lokacin su farbin sun kammala nasu wankan sun fito daga sashin toilet din sai da suka je bakin kofar toilet din ta ga yaki sakin hannunta ta ce ka shiga mana ni sai na shiga ɗayan toilet din da buɗar bakinsa sai cewa ya yi wai ba za mu shiga a tare ba ni ina so na taimaka miki ne wurin yin wanka fuskar shi a yamutse yayin maganar ita ko ta saki baki tana kallon sa mamaki hana ta magana har sai da ya ji hannunta da niyyar su shiga ciki da sauri ta fusge tana faɗin kai fa ba cikakken hankali ne da kai ba na faɗa maka babu kyau ka rinka cewa mu shiga toilet ɗaya hakan ba zai taɓa yiwuwa ba kana namiji ina mace kuma ka ce za ka yi mini wanka ta ƙarasa maganar tana jifan jifansa da harara ta lura har yanzu da nishi bai da linzami shi dai burinsa ya yi mata wanka sai ka ce wata 'yar tsana angel ba wani abu bane ba fa kafin zuwan ki prison din nan muna yin wanka da su batul su wannan ba wani matsala bane da kyar ya karasa magana saboda kallon da take watsa mishi baka ji me kace ba kafin zuwa na kurkuku that means lokacin kuna a jahil a jahiliya period bayan na zo kuma sai na zo muku da tsarkakakken addini da ya hana mace da namiji su keɓe a wuri ɗaya sannan babu kyau kallon tsaraici bai da amfani ma mutum ya rinka kallon tsaraicin shi balle ya kalli na wani kuma fatan ka fahimce ni ta yi maganar tare da yi masa gwalo tana dariya ta faɗa toilet ta ja kofa ta datse bayan ta shiga ciki ta sanya hannu ta dafa kirjinta tana ba min sauki ajiyar zuciya lamarin da na shafi karfinta dole sai tana taka masa birki idan ba haka ba wata rana zai fi karfinta ne ya ɗauke ta ya kai ta toilet da sunan zai mata wanka saboda ta ɗauke su tamkar ciki ɗaya suka fito shi yasa ma take bari suna riƙe juna ta lokacin da take tare da dadinta babu namijin da ya isa ya riƙe mata hannu tun tana 'yar ƙaramarta bayan shi sai uncle abdullahi sai kuma uzair saboda ta tsana namiji ya taɓa jikinta akwai ranar da wani malamin su na makarantar boko ya yi gigin shafa labbanta ya gansu pink sun burge sa aiko ta ciddage ta gartsara masa cizo ɗan halikin nan jinya har gadon asibiti saboda cizon ta tamkar dafi ne gare shi zai iya wuya ta ciji mutum ba tare da zazzabi ya rufar masa ba kamar da yadda ta yi ma Danish a kwanakin baya kafin su fara shiri da ya tona mata asiri ta ɗauki wuka ta gushe shi tare da gantsara masa cizo zazzabi ya rufe shi har katti sai da suka tafi da shi tana jiwa alamar buɗe kofa ɗayar toilet ɗin da ke a jikin wanda take ciki Murmushi ta sake saboda ta gane shi ne ya shiga. A ranta ta ce ɗan rainin wayo, saboda kawai ka gane min budurci na, shi ne za ka sa naci akan sai ka yi mini wanka. Ta ƙarasa maganar tana faman cizon laɓanta. Kafin wani lokaci ga ɗayan ɗayansu suka yi wanka kowa ya cire tsoffin inifom ɗinsu suka mai da sabbin a jikinsu. Wani irin kyawu ne ya bayyana akan fuskokin kowannensu. Farin ciki ta ko ta ina. Sun kewaye kek ɗin suna kare masa kallo kafin su yi tunanin yanka shi. Angel ta ce su jira ta fara yi musu addu'a. Suka amsa mata da to, kowa ya nutsu a yayin da take karanto musu addu'o'i ta tofa ma kek din. Haris ya ce kin fake da addu'a, kina watsa mana yawo akan kek din mu. Da Zoliya yi maganar yana hararar ta ki ɗaya suka sanya dariya, fararen hakoransu kamar gonar auduga. Waye zai yanka mana kek ɗin, Maji daɗin gado ko kuma maji daɗin abinci? Naufal ne ya yi maganar Farbin uwar zumuɗi ta ce ni zan yanka Aziza ta ce wallahi ba za a baki ba in dai aka baki sai an bani nima na yanka harara farbin ta watsa masa tana faɗin da Allah ji barkacin kasa in ban da rima ta ya za a yi ki iya yanka kek ɗin nan saboda tsabar bakin cikin kalaman farbin ya sa Aziza ta tsugunna kasa tana raira musu kuka Rai a baci Angel ta kalli farbin ban san me yasa kike son kushe halittar mutum ba baki san babu kyau ba yanzu ita da kike ma gorin halitta shin ita ta halicci kanta ke kanki fa girma kike yi kika ganki a haka ko ke kika tsara ma kanki halitta ne daura fuska farbin ta yi tuna idanuwanta sun ciko da kwalla Angel ta ce ni ban faɗa haka ba dan na bata miki rai ba kawai ina so ki san cewa ba abu bane mai kyau ko shi halittar mutum because ba shi yayi kansa ba haka Allah ke san ganin shi ke kanki na fi ki tsayi ni kuma da ni shafe ni so kin gani kowa da irin halittarsa ganin za su bata musu farin cikin su ya sa Haris yin saurin dakatar da Angel ta hanyar yi musu magana. It's okay please maganar ta wuce in dai akan yankar kek ne. A yanki na yanke shawarar da Nish ne zai fara yankawa saboda shi ya fi dacewa da ya yanka shi. Idan ma kuka kwantar da hankalinku kowa ma zai yanka. Ba ku ga girman kek ɗin ba? Ai mutum ɗaya ba zai iya yanka sa ba. Dole sai an haɗa hannu. Dukawa da Nish ya tare da kai hannu ya riko Aziza ya ɗago da ita. gaba ɗaya hankalinsu ya dawo kansa ganin ya daura ta saman wuyansa kamar wata ƙaramar yarinya nan fa ta fara washe baki ta kuma tana iman farbin gwalo saboda an yi mata makawuya tsayinta ya zarce na kowa ku ba ta klafin ɗin, ita nake so ta fara yankawa a cewar danish da sauri haris ya ɗauki wukar ya miƙa ma aziza da ke a saman wuyan danish ta sa hannu ta karɓa tana dariya ita kanta farbin bata san lokacin da ta kwashe da dariya ba ganin yadda aziza take alfahari da tsawon da ba nata ba sai da suka fara kirga 1 2 sai kafin aziza ta daura wukar za ta yanka kek din sai dai bata kai ga yankawa ba suka ji motsin bude kofa a firgice suka kai su kan benin a matukar rode suke kallon kafar matashiyar budurwa da ta fara lekowa wasu matsiyatan takalma masu takalmar ta ne masu bala'in tsini kai daga ganin fatar kafar ta renon madara ce fara ce tas saboda tsabar rudi saboda tsabar rudu aziza bata san time din da ta saki wukar yanka kek din da ke a hannunta ba tabarakallahu asanul alikin wata iriyar tafiya yanda ka san ba ta son taka kasa da kira take taka step din takalmar ta har wani sauti suke badawa kwas kwas daga gani ba ita kadai bace akwai sauran da ke a bayanta kowannen su sanye cikin uniform din shi hakika ta yi matukar tafiya da hankalinsu kyakkyawar matashiyar budurwar jawar da ita uniform ɗin jikinta style din ya sha bamban da nasu ita nata gajeren skirt launin ja ko gwiwarta bai rufe ba fararen tsala-tsalan cinyoyinta sun bayyana a su kamar ba india daga sama chest ne launin ja daga ciki elvis ce hannunta na hagu na rike da igiyar katuwar backpack ɗin da ta rataya saman shoulder ɗinta yarinyar ba ta da kiba ko miskala zaratan sai dai wani abu da ke da matukar jin hankali a jikinta shine kirjinta duk rashin kibarta kirjinta a ciki suke fam bob ɗinta tamkar za su fasa rigar jikinta tana da doguwar fuska daradaran idanuwanta farare kar launin launin ocean blue jar sumar kanta an yi mata kitso guda biyu fata da yawan gashi sai dai akwai tsayi wutsiyoyin kitson sun sauko ta side by side na shoulder ɗinta hancinta har da bari ma golden color dan kunnanta na zallar gol ne gefen wuyanta zanen tatu ne na bindin dawisu launuka daban-daban abinka ga farar fata zanin ya zanen yayi bala'in mata kyau daga gani yarinyar yar gidan wani shege ce mai ji da naira sai dai daga ganin fuskarta ba karamar wayayya bace zai yi wuya ta yi kunya a ido hankulan su Haris ga baki ɗaya yana akanta har sai da ta karasa sakowa daga saman benin ta ɗan dakata da yin tafiyar tana faman wuwar ga manyan idanuwanta akan fuskokinsu sauran sabbin fursunonin da ke a bayanta daga cikinsu akwai wani matashin saurayi dogo teams ne shi da yar uwar shi wayansu na sanye da sarkar cross wanda ke nuni da addininsu kyawawan gaske launin fatar su kala ce mai tsada wanda ake kira da chocolate yanda ka san yanda ka san dan roxelin haka kirar jikinsa take ka wata iriyar haɗaɗɗiyar sumar kai ya kwanta har ta gaban goshin kansa uniform ɗinsu jajaye ne bayan su akwai wasu karamin yaro da ba zai wuce shekara sha biyu ba zabiya ne hatta su markan fara ce fat kamar furfura daga gani bai da cikakken hankali don tunda suka faɗo ɗakin yake da tsalle yana dariya bayan su akwai wata doguwar budurwa yadda ka san fatalwa ba da kiɓa ko kaɗan sai tsawo ta kalla. kamar ƙugunta zai karye duk tsayin da na shi to ga wanda ta taka shi Kwanin ban tsoro tana tafiya kamar macijiya. Launin wankan tarwaɗa ce, ta ɗaure guntuwar sumar kanta da ribon. Tashin hankali, tsabar rudu da ya hana su Angel cewa komai sai kallon kallo suke yi a tsakanin su da sabbin prisoners ɗin da aka kawo musu. A ran da ta ce wannan karan har da jinsin aljanu aka kaɗo mana. Mun shiga ukunmu, ashe zaune bata kare ba. Daga cikin sabbin prisoners ɗin akwai wata 'yar karamar yarinya da ba za ta wuce shekara goma ba, komai na jikinta sak irin na Aziza. bambancin shine ita Aziza tana da shekaru girman jiki girman jiki ne babu ita kuma wannan yarinya ce da gaske ga ta kyakkyawa ita ma ga wani ƙato mai manyan kumatu da mazaunai namiji ne baki wulik. yana tafiya tsokokin jikinsa na motsawa hatta kirjinsa a cike yake kamar na mace tashin hankali akwai gwarama fa a hankali da na ya sanya hannayensa biyu ya sauke Aziza daga saman wuyansa ya ajiye ta a kasa yanayin fuskar kowannensu ya canza lokacin da sabbin prisoners ɗin suka kammala shigowa ciki su goma sha takwas ne sanye cikin uniform jajaye kalar na super bin a jere suka tsaya cikin ɗakin kamar masu jiran a basu umarni kallon kallo suke ta yi a tsakaninsu da su deja kowa ya sha jinin jikin shi a hankali suka soma jin takun tafiyar mutum daga can saman step ɗin da sauri su angel suka kai idanuwansu kan mai shigowa ba kowa ba ce face tsofuwa zafirin cikin shigarta da jajayen kaya ta rufe ko'ina na jikinta idanuwanta kaɗai ne a waje yayin da hannayenta ke a riƙe da sandarta daga bayanta kato ne katti ne kusan su uku gabza gabza masu ƙirar samudawa suna ƙara sassakowa cikin ɗakin da sauri da nishi ya masu ya masu farbin alama da su gaishe ta a tare suka ɗan rusuna cikin girmamawa suke gaishe ta wani abin mamaki mutum ɗaya ce bata rusuna mata ba saboda karfin hali irin na Angel har da goya hannayenta saman kirjinta ta babu annori don ta gane cewa ita ce tsofuwa Zafrin ta yi tsammacin za ta ankara da ita ba sai ji ta yi ta ce ke baki iya gaisuwa ba ne cikin karfin hali Angel ta ce na iya ina kwana al'ajabi ne ya kama Zafrin hankalin da na kuwa idan ya yi dubuto ya tashi da ido yake ima Angel magana akan ta duka ta gaishe da ita amma 'yarta halikar nan sai da ta yi kamar ba ta gansa ba hada kokarin daura fuska idan tana akan na kallon kasa daga kausar murya tsofa Zafrin ta ce ki gaishe ni kamar yadda sauran 'yan uwanki suka yi mini cikin jin fargaba da karfin hali Angel ta ce wuya na ke ciwo ba zan iya rasa na kaina ba amma ki gafarce ni tsabar mamaki ya sa idon kowa ya koma kan Angel hatta kattin da ke a bayan Zafrin a ciki suke da al'ajabin maganar Angel idan ka kalli fuskar ta zaka ga ta daure ta mau kuma babu alamar wuyan nata na ciwo ita kanta amma a firgice take saboda wani irin mugun tsoro da take ji kuma da gangan take na mata saboda bata yi niyya ba bane dan bata ga dalilin da zai sa ta kaskantar da kanta wurin gaishe da tsofuwa Zafrin ba jinjina kai tsofuwa Zafrin ta yi babu alamar ta fusata sai ma ta mika mata hannu dan su gaisa a rude Angel ta kalli tafin hannun Zafrin da ke a sanye cikin jar safa wani irin fargaba ta je I'm happy to see you are. I mean, na yi farin cikin ganin fuskarki. My wuta. Ƙwarin gwiwarki ya burge ni tunda nake a duniyar nan. Ban taɓa ganin mahalukin da baya jin shakar imin magana irin ki ba. Ga ki karama, kamar in saka fa'in take. Jin wannan magana ya sa Angel ta ji hankalinta ya ɗan kwanta, har da samun damar ɗaura hannunta a cikin na tsohuwa. Sosai ta riƙe hannun Angel a cikin nata, kafin daga bisani ta sakar mata hannun. cikin kasaita ta juya baya ta kalli kattun da da ta zo da su da hannu ta yi musu magana ba tare da ta furta musu komai ba yatsu biyu ta watsa musu sau biyu gaba ɗaya su Angel suka shiga rudani sun yi tsammanin wani mugun abin za ta yi musu sakamakon abin da Angel ta yi mata amma sai suka ga kattun sun kalli sabbin prisoners da suka zo da su da hannu suka nuna ma mutum biyar na farko da suka fara shigowa suka yi musu alamar su tsaya a ɗakin sauran goma cikinsu da hannu suka yi musu alamar su wuce su tafi a matukan ruɗe su Angel suke kallon su cike da mamakin ina za a kai mutum goma da kattun suka ware kenan an fasa aje su a ɗakin su can kuma ta tuna da maganar da Batul ta taɓa faɗa mata na cewa akwai wasu ɓangarorin da prisoners suke rayuwa a gidan kurkuku ba su kaɗai ba ne watakil can za a kai su a jere mutum goma nan suka nufi saman benin za su koma kristan ɗin namiji ya fasa wata iriyar ƙara da ta ja hankalinsu da gudu ya bayan waɗanda aka tafi da su sai dai bai kai ga karasawa ba kattun suka damƙo hannun shi sosai idanuwan shi suke fitar da hawaye yayin da yake miƙa hannu yana nuna ‘yar uwarsa mace yana faɗin my twin sister please kada ku raba ni da ita ba zan iya rayuwa babu ita ba fashewa da kuka ‘yar uwar tashi ta yi kamar ranta zai fita da gudu ta dawo ta faɗa jikinsa ta kankame sa kamar zai maida ta cikinsa wani irin tausayinsu ne ya kama su angel Aziza tuni ta fara yi musu kuka saboda sun yi matukar taba mata zuciyarta. Bayan Allah kamannin su saka iri daya, daga gani suna matukar kaunar junan su saboda rashin imani na katti. Suka sa karfi wurin raba su da juna, suka sa ta sake yar macen gaba suka haura saman benin. Sai kuka take tana faɗin, "My twins bro, ka kular min da kanka, duk inda za a kai ni, zan dawo ka. Shi ma yana kuka yana kiran sunanta. A haka aka fice da ita. Bayan fitar da su ɗakin yayi tsit ya rage saura su Angel da tsofuwa Zafirin sai mutum biyar da aka bar musu cikin sabbin prisoners din. Hakika tagwayen sun yi matukar taba zuciyoyinsu. Namijin sai share kwalla yake idanuwan shi sun yi jawar da su ga wata iriyar zuba da ke tsatsafo mishi. Allah kaɗai ya san irin raɗaɗi da yake ji a cikin zuciyarsa. An raba shi da twin sister ɗinsa. Kattin sun yi musu yankan ƙauna. Gyaran murya tsofa Zafirin ta yi ta yi musu. Kowa ya shiga matsayinsa cikin harshen Turanci ta so ma yi musu magana ina fata tsohuwa ta mira ta yi muku bayanin komai a dangane da ni ba sai na maimaita ba har suna haɗa baki wurin ce mata eh jinjina kai ta yi yayin da take kallon su ɗaya bayan ɗaya kafin ta kafin ta tsaida tsoffin idanuwanta kan fuskar Angel sai dai ga dukkanin alamu akwai waɗanda ba su san wacece ni ba amma a sannu za su fahimta ta ƙarasa maganar tare da juyawa ta kalli sabbin prisoners da aka bar musu ta ce ya rage naku ku zauna lafiya ko akasin hakan bata shafe ni ba zan rinka zuwa akai-akai ina duba ku a koda yaushe ku kasance cikin shiri a hankali ta soma ja da baya sil idanunta akan Angel kafin ta ɗauke su tare da juyawa ta nufi step ta haye kattun suka take mata baya suna jiyo datse kofar ɗakin nan fa kowannen sai shiga sauki ajiyar zuciya don ba karamin shakkar ta suke ji ba sai lokacin su suka samu damar yin magana wannan wani iriyar rashin imani ne don me za a raba shi da yar uwarsa bayan akwai sauran gadajen da su zai samu wurin kwana ni ban san me ke damun waɗannan mutanen ba tsabar zalunci ne kawai Haris ne yayi maganar yana mai jan tsaki Aziza ta ce ni wallahi tausayi ma suke ba suka bani bayin Allah haka nan an raba su Angel ta shiga rudani ita damuwarta ina za a kai sauranto ga kuma gadajensu a ajere a aje Allah dai ya sa ba wani mugun abin za a yi musu ba ba kowa ta fi jima tausayi ba face kristan din nan ya yi tsaye hawaye ta kota ta ina akan fuskarsa danish ne ya yi kokarin zuwa wurinsa ya janyo shi tare da rungume shi yana da lashinsa. cikin shekar kuka yake faɗa masa cewa 'yar uwar shi tunda suka taso a tare suke rayuwa komai a tare suke yi ba su taɓa rabuwa ba amma yau an raba shi da ita da kyar da nishe samu ya lallashe shi har ya daina kukan tukunna ya raba jikinsu tukunna ya raba jikinsu tunda suka shigo ɗakin yaron nan da aka bar musu zabiya sai tsalle yake yana dariya babu wanda ya lura da shi saboda halin da suka shiga ya haye saman gadajensu yana ta ɗaukar filulluka yana watsar da su kasa hada bargunansu hi all my name is unaisa and i am excited to get to know you all da sauri suka kalli bakin mai magana wata iriyar zazzakar murya mai cike da kwarkwasa da duniyanci ba kowa ba ce face 'yar madarar nan da alama ta ji sun yi tsit ba su tarbe su ba shi sa ta fara yi musu magana ai daga ganin ta ya ce murmushin yaƙe kowannen ya sakar mata ba tare da sun ce komai ba ta kuma cewa it seems like we, are not welcome at all jin wannan maganar ya sa da nishi yin kokarin yi mata magana ba haka ba ne muna maraba da ko hannu biyu muna farin cikin samun ku anan kuma muna masu sa ran sanin ku barkan ku da zuwa fuskar sa dauke da murmushi ya karasa magana yana yi musu nuni da gaja da gadajin su don su shigo ciki su zauna shi'umin murmushi ne ya bayyana akan fuskar ta irin na tattattun yan iskan nan ba zato ba tsammani su Angel suka ga ta nufi da nishi tana karasawa gabansa ta sanya hannu biyu ta yi hogin ɗinsa a jikinta cikin harshen turanci da ke nuni da kwarewarta ta furta ta yi matukar jin daɗin haɗuwa da shi tana fata za a karɓe su hannu bibbiyun ran Angel ya ɓaci da sauri ta nufi inda suke a tsaye su ma sauran suka bi bayanta tana ƙarasawa gaban su ta sanya hannu ta riƙo damtsin hannun da nashi ta janye shi daga jikin yarinyar ta rinka jefa mata harara amma ko a jikinta sai ma ta sakar mata kayataccen murmushi tare da miƙa mata hannu don su gaisa Hai a'am Hi, I am Oneza, ‘yar gidan dadi. Can I know you? Ta jefa ma Angel tambayar. Ya tsana fuska Angel ta yi, kamar ba zar tanka mata ba, sai kuma ta ce my name is Unaisa, amma dadi na yana kira na Angel. Shine sunan da kowa yake kira na. Lalle fa, ga Unaisa, ga Unaiza. Mm mm mm mm lamarin nan dai bana ce komai ba. Unaiza, Unaisa. mun yi bakuwa sabuwa Unaiza yar gidan dadi duka duka anan zan dakata sai mu haɗu da ku a kashi na gaba da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin gurgurkun kaddara kashi na hamsin da hudu ka kwanta mana kai bacci amma idan kana jin yunwa ka bari mu fara cin abinci in ya so daga bisani sai ka koma baccin girgiza mata kai yayi tare da cewa na hakura da komawa baccin tunda kin farka kwara ma na kasance a barke ya karasa maganar yana faman limshe idanuwansa akan fuskarta ko za mu je mu yi wanka ne amsa mishi ta yi da to ya ruko